ina wunin ku ina gajiya to da Allah a da hakuri mun zo nan gurin saboda ku ne muka zo wurin nan yara da mata ke shewar marhabi da ziyarar kai dokin kayayyakin abinci da magunguna da shugaban hukumar kula da masu yau kasa hidima birgediya janar sule zakari kazaure ya kai sansanin yan gudun hijira mai dauke da mutane dubu biyu da ɗari uku a damare karamar hukumar gire da ke jihar adamawa nan gaba in ji birgediya janar sule zakari kazaure hukumar kula da masu yau kasa hidimar za ta fara da ayyukata zuwa sauran sansanonin yan gudun hijira guda hudu hudu da ake da su a jiha. To yana cikin jiga-jigan abin da muke yi na NYS taimakawa gajiyayyu taimakawa wanda suka gaza masu karamin karfi yana cikin jigajigon aikan mu e eh, tambayi ita ce eh. muna magana inda yakin boko haram ya daidaita mm. shin kuna shirin za ku tura wa'annan kwarai da gaske kwarai da gaske kwarai da gaske kwarai da gaske ai yanzu kaga ba bakwar bakwar ta ya kare boko haram ya kare masu yau kasa hidiman da aiwatar da ayyukan jinkai da suka hada da karantarwa ga yara 'yan gudun hijira ayyukan tsaftace muhalli da kuma shawarwari ga masu fama da matsala irin takaduwar hankali ga abinda shugaban 'yan gudun hijira da ke damare malam modu gana da kuma ɗaya daga cikin 'yan gudun hijiran ke faɗi game da wannan ziyara da aka kai musu da christian brothers da kuma muslim brothers suna zuwa jifa jifa suna tara mu suna mana nasiha suna mana gargadi ba kuma wayansu tim suna zuwa suna mana aske kyauta suna yawa matan mu kiso kyauta don gaskiya a cikin fama da suka yi har ziyara sun tuna da yan gudun hijira ai wani abin godiya sai ba iyaka sai dai Allah ya saka mu da alheri kuma Allah ya ba su abin da suka sa gaba duka kan batun tanadi na karɓar 'yan gudun hijira sama sama da dubu shida daga makwabciyar jamhuriyar Kamaru zuwa Najeriya da kuma shirin mai da 'yan gudun hijira da suka fito daga yankuna da aka kwato daga hannun 'yan kungiyar Boko Haram din Malam Sa'adu Bello. Lokaci ya dace ya koma gidan shi zai koma. kuma mu shawara muke ba su kowa ya kokari ya koma amma ina kokari ina tabbatar maka da cewa yawancin wanda muke da su kashi 95 yan jihar Adamawa ne kadan ne yan jihar eh, eh, amin yan jihar Borno ne yan kalilan ne yan jihar Adamawa kuma da zaran yan borno sun tafi na tabbata su ma za su samu karfin gwiwa tafiya saboda yawanci wadda suke zaune cikin sansanoni mu a nan jihar adama yan jihar borno ne kuma da suna ba mu tabbacin cewa sun yi kusa su zo su ɗebe su da zaran sun ɗebe su za ka samu sansanoni na sun zamanta kusan ba kowa yan kalilan da suke da su wadda suka rage yan yawanci yan madagali ne za ka samu su ma za su san Eh, yadda za su yi su koma. Kowane shiri gwamnatin jihar Adamawar ke yi wa 'yan gudun hijira ganin kasarin su manoma ne kuma yanzu damuna ta karato. Malam Ahmadu Waziri shine kwamishinan ma'aikatar gona na jihar Adamawa. Eh, damina ta karato eh, babu abin da ke gabanmu kamar tabbata akwai tsaro a yankuna inda wannan kutsen boko haram ya addaba mutane su samu su koma eh, kuma su samu tallafi daga gwamnati da kuma kowaye ma eh, su koma aikinsu na noma. Sanusi Adamu, sashin Hausa na muryar Amurka daga Yola jihar Adama, Najeriya.